الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الأربعة يا جميل قال القواعد الأربعة بسم الله الرحمن الرحيم أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء ثلاثة عنوان السعادة يعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وذلك بمعرفة أربع في وذلك بمعرفة أربعة قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه وجابه هنا أن صفو gwejiko may 2017 kalenda yan cikin gogun ya a safo gogun may 2017 ko يا شكرا في القواعد الأربعة يا شيخ محمد بن عبد الوهاب أنا جبالي نيسني دهن يوغالي منون القواعد الأربعة كايدا هن القواعد يجمو مفرد يجيو القاعدة كي قاعدة فاتو egan gani na alacici dalili kama kuma dikiyo kuma tuzuma ya gani wuce masu kun wafe lotu da na jo ka ka ka ka ka ka ka yi nga feke formula ko tsari na ezagamitu wuce fewa matsala ne wuce shi yayin ilimi ne ile karatu wani jami'in ndoro na fi karatu na ya wai ebe na karatu ce dunci o ne eji ya ji agayin doro na dama na wuzi kiyo kuɗe ya ki agayi za ya guta ya dubi jijin doce waje le ba na da ganda ne amma babu wasu wa da ci wani ba e e eh? na wasu na ebe na babu ya ko shukan waje kiyan waɗiya ba na wajen ji katulo ji katulo ji katulo ji ji ji lega in ni waje na ashe wani abiyan ɗiyan doya ina ji gane ku amma ya ɗiyan usulu da ya ɗiyan kawai duji wane ga tuyen da ne ga ɗiyanin gulabiya jike gulabiya su ba ko hmm. nga male ji makanta e ji ka e cha katun da litafi wancin ko wancin ko ja litafi wa ji da lacha litafi wa ji man hurriman usul hurriman usul zane foundation ya karatun kagun jiya nan ba nun gwayo tun kato na wa jiki a yan wa je tuwa ko ji gani ko man ramal ilma jumla zahaba anhu jumla zane ga ci cika katun bai ne ungu ku fiti lokaci na ka kunu ga abici nan eh wa abici bi bai ne bi wanda hmm. shi zero a shi ujo ga sai ba qur'an fotin yi ci bai gan orí ẹ lánàá ń lọ láwùwò yóò jẹ ẹlẹgàn wọn agandan ni òtí ẹ dídí ẹ tí ẹ abẹ àmọ ẹ jí wọ́n ti ẹ̀jú kárakára yín wọ́n mà ní ẹ̀ta zú ẹnẹ mọ̀ ẹ̀nẹ wọ̀ gángan níbi yín wọ́n mọ̀ jí fáàrí kó pípé gángan níbi wọ́n wà insha allah ta'ala tó ẹ̀ ṣàjìnbẹ̀ wọ́n ẹ̀ nà sí ibùyàwó mi ní ko ya ji gani ko lando ce ne be kun ka tun jinan wa ga wani ji ka je bai da ya ɗau yau nga ta ka jin tile ga da la ɗau ya wa le gan nasibu wa le gan muradu la ji biya wa ji so wasu lando ce ji ka tun jin e nda ndadu jemu ko la ji gani wa nga ya ga ya ci ni mu laje mun ke min wala wada abile wa di ke wa gbana ka lan wati mene kun ka tun jina ngai yi kiyo tsari yake min ga di ka tun da mu lan wati ko ga di ka tun primary ko secondary bi na kun ga agba amma ka kun da tun kawai ka ci gun da credit dugu ko tanin tunani kan wani nce ya wuya da wani zama ta fẹ́ púṣì gbà ní wọn sọ́kà fẹ́ dìkí sọ́kà fẹ́ púṣì a ni wọ́n rìsọ́ọ̀tù wá ń a ti nga kẹ́yìn dàgẹ́ yìí kà àtúbọ̀ gálí tá a sì mí jin títẹ̀ yìí wọ́n mú mọ́ jin wọ́n dé abẹ́lé wà fẹ́ dẹ fọ̀fọ̀ yẹn ní gálí tá a sì mí wajen abili ga ta littafi wani kami wa kito wanco nan wa fe bayan man iga na cin lagba littafi kici ma jebo fe shi wani kiyo fe shi wani shishi e gwani wa ji kara kara ne gala ko da ruwa ce lowo a ga littafi lantin go cin ga wala ci ce wato guta cin go jun jun jun jun jun e tsani tsagu ba tsagu ta ne eh na za na so ba mana mun na wala gu kafin ne wajen abili amma gbani misali in raga cali ta fi yake arba'u na hadisi su ji wale fiya fiya fiya fiya fiya yin gawon sojin su kashi ga sham mbetula tula ka min ji ka kunu ga bai gan waje bulugul maramina wali hadisin ga ci ya bulugu wanda shin wajili ani mu da tonan kashi mu ta ce lero ya bulugu da nula jikana nula jikana wali ma sai dawo ko ya laji ganewa misali bani wa usulu salasa jin lani wace jin alkawar da arba'a bani iga ji kawar da arba'a lo a biyan yo cibe kaliman yo tunaji wale wa sai da ne kawar da arba'a wa da usulu salasa lani nan wa fe yau eh wa fe so ne kan hin gaskiya me lega and progress ne bana indi na usulu salata ko lan ka kawar da arba'a no wa milayen do wale lega an ga ka to fe dikiyo ka to fe lo ya ƙiyar kawai ne da ya ƙiyar mutum waje waje waje sakonni shi ma they are very very important ga alullah alkarima ne ba da sukunin wacce ne rabbal arshil azim ya ce ya al'arashi na wacce na an ya ka fi duniya wal akhirah sai cuto zuma kai joto alkiyami wa an ya ja'alaka mubarakan aina ma kunta sai ci ma wa fi za albarka bando no gadana wa ko hmm. wa an ya ja'alaka mimman wuti ya shakara sai ci ma wasu da mini zai sako ga jiye ya ajin jiye wani wai zabu tuliya sabara soko man ga ke ma ci na ajin jiye hakuri na wai za aznaba tagfara ya e zama gajin zunubin wajin ba gafara na sai na wula ya sala sai e bane wuta na unwanu sa'adatin ya tishiye mawo wale gambanin na manye ba duwa ga me ba be so ko so ku to zuma to je to alkiyami a sha mi me ne wa be da yi de za ne ji da wa ne be za ne kalita ti ne be za ne jin bayani ya za ne be za ne wa ga an ya la ke ko na mun ji to ko wa ja mun ji kuti wa buya wa ya mi ya wa jan tsama jan wa jan izgili jan wa pepe fiya wa fe gan bi ayin bi ki mai de da le de to yi be egun e ba la jike ala ga go kama na so yace aga ne ta fa zan gali zal qalbi lan fadu min haulika ya gbawa ga gana wa ga kiya gangani be wani annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga yasiru wala tu'asiru eji sauki emega jikimo emega gaza fidiyemu sai ta ga annabi musa da anabi yaro ne ga kula lahu qawlan layyina ya gaje ga da fir'auna yi dole ne daci ne la'allahu yatazakkaru aw yakhsha ebo nkan wujin tu papa nde da sun tsoci amma e ba duwa ya zaga su ba. Hmm. wale kafiri da nun lalo musulunci a wabba duwa yi wazo so ko jin ba wuya zannin gama la anabi sallallahu alaihi wasallam ka mi sai na umaru lo musulunci nan anabi ga allahu imma umaru ibn ishaq imam ibn umaru ibn khattab mini za gubba nan so ko ka zai ni wala mini abu allah ba wai musulunci abu so ko ci lugwa umaru ibn khattab musulunci go wale aduwa ga ani ba duwa na abu raira nga Allahu mahdi umma bi raira Allahu na abu raira ba tun nula lu musulunci ga ani ba duwa su kwaci jike su kwaci go irke mina annabi sallallahu alaihi wasallam ga Allahu mahdi dausan wa adbihim Allahu kabila yanda su ci wa ba mola bi abu wale ga wangi ga jike ga dana wa jiga mai hukatun na zana wa wani mi zandoro a mi ga zandoro cinganya ko mi ga zandoro biya wale da jiki a na jidediya ku ga zandoro na biya abu na bindiga da layi yore <laughs> ya ma shiri jingo wale ga na jiki a yin na biya. wale ya game ba su kwasa kutos mutu da tuwa alkiyami kwa tozu mai jo oga asu na to de jo hmm. kwa ke tozu ma alikiyano oga asu na to de alikiyano maga gangwa be no maga da jin ragwa hmm. na ya hmm. ti na fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa kina azaban nar nga wa an ja'alaka mubarakan aina ma kunta tsaci ma wa fiza albarka bandoro no gadana ya albarakatu annama wa ziyada dide biyan wulu nyu ga fayin ne ga kiyo albarakatu ne ga albarka ngai wa barikili fi ma ataita sai ci albarka ladin wayami ye ne ma na ce sai ci jin bibiyani ye na wayami na lokaci dabo na jide albarka nan sai ye shi dabo na jide albarka na. ya she lailatul qadar wanda albarka amma an ga wajen albarka ya she lailatul qadar so ga nan ki dabo ce ji ibada ngo le kai mun ci ga tunguru no lo na guji kiyo abu ko sun ba do shawo lailatul qadr khairun min alf shahr atan ramadan wanda albarka ya bane atan ramadan sufidati shayatin ya la shaitan ji wogo wa futi ya ce abu abul janna amale ko mi aljanna ibe wa guliqat abuwa gunnar amale kwe minaji su ko amma ne ga albarka na ganci zuku nga daga kiyo wa fiyazu wa sun ya ko wa ji nafila wa ji tarawi wa lofi kirki wa ga zaidan zumba wa ji tokuwa wa ji usuma wa lamiya da sauransu wa ma lokaci wa lalofi kirki kan yi wuce ga albarka na jin wa amfanin ko matsalaci na jefa laga gane mazila rami mazili na bugin mazili mazila kasai wale tsalla ne da gaji da zance ne lukwa su ba da shi don gumi wale albarka ka da wani nuwaye zamzam inda albarka ebo kibo ebo na ne bigan ma'u zamzam ma shuri ba lahu nuwaye zamzam ya ne daga gaci biye na wale albarka ya nuwaye zamzam mun ci kiyo so ga ji amfani mai kim na shari'a musulunci ngwanin kuma yanzu ce sahur wanda albarka irin na nabi sa sallam ga halummu ila algiza mubarak e bi da idi e giye na da kino e na di albarka nan mine na mai ga albarka wuce ko na su kun imani gangani da su yace ci law anna alal qura da ga ga zashi shi amanu imani ji wattaqau amma dai da sun ce ci da nazar na alim ce ci ganya cin da ya albarka daga sama gangani be ki daga sama turu ele daga kin boyin ci ga an ya wan gina ji amfani na wọn ji gan wadi abe shi shungan wali kazan wasu o ma da ji tawafin kabarai bo da wa albarka a e ji tawafin kabarai zan ce bo na ni sa sallam Allah ya bani kaba kawai ji tawafi wali ya tawafu bil bait la ci ji kabara ko ya zabe shi shi ngon wanda kaula ko wanda fasi ko ko wanda bagadada mun ma shi na tuku mun yaji kare walin mu ci fadan fadan le dogan da gurage mun ci Allah shi ya mun lashi na tuku mun ci lafi dukune ni mun tuno fi ne bogo gini a zango ne tire sana ni wani ga fi dukun wuce wani gawa yi da tofi ba albarka yanzu ka ne kabarin yi wani ude ji wuce wani ude waraka a'a yan na ji daidai wale ke ewa albarka ni ne na majin unji borwa ko ye ji ganewa ko ma zan ci da shi shi no pan shi yin ga cin ga kane bo no ji albarka no le na ni sa sallama sai jin be ka majin be zan dole do ga da ji be zan ci gulu we je ci ta gulu ku ne di of albarka lọ́la nínú ṣe láàdì sí ìwúlò lò kúyó. lọ́tọ̀ tó ètò olúgbọ́ ọlọ́fẹ́dẹ̀ mùsàlùmí ńlọ́tọ̀rẹ̀ àwọn àjòjì ẹ̀bù àmọ́gá mọ̀tì ní àjà àjà àkúrẹ́ àmọ́gá jílé fi àjà àbágá faragẹ́ níbi tó ètò ńlọ́tọ̀ yẹn wúta nígbà yìí tíṣì yẹn ẹnẹ lẹ́ẹ̀mọ́wọ́ bí àzà náà sọ̀kọ́ gá ìyàwó yẹn wọ jìn ẹ̀bù yà sọ̀kọ́ ẹ̀yìn ya gaje boya soko soko abe wazukuruni azukurukum washkuruli wala takfurun e pani mi apaye e e ya me je boye ya me ma ci mo na bo gangani be ci ci mo ko ngo ni manji gagan aga ajini wa ga e paguba gafi asaburu gafi mai ashukuru annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuji foro bi akurijin rajaban li amril mu'min E, mamaki da na mu'mini ina sabatu sarra'un shakara fa kana khairan lahu alkhairi ga de mu'mini wajo je bura so kun ce lafi alkhairi wa in asabatu darra'u e guma ga jiuma sabara wa la akurijin fa kana khairan lahu ce lafi yu wala yin sabartum ya gaji hakuri law wa khairun lakum da alkhairi ya ga wa in tasbiru wa tattaku ya ga hakuri je ya ci maje da sai ce ce wala ce ta ji alkhairi kama yayi eh, hakuri dan me na laza aljanna no salamun alaikum bima sabartum aminci lu tabatu yayi ebo ne ji hakuri ti ubona inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab zane ji alala in yau ne zane ji a hakuri nan alala da ya dan gura sasai amma a jan hisabi min sifa ya mu'minu ya alladina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa ne ga ne ji bayne kiwa lawo ya zudo gangani ya hakuri ji annabi sallallahu alaihi wasallam galla kadi uziya musa sara min haza fa sabar Ayi baba ne musa gani ma kuri ji annabi sa sallam ayi babu wato babu na annabi ga man ni ila qaumihi za Allah mi ba jama'a yujo fa inna quraishan mana'uni an uballiga kalama rabbi quraishi tiji an mi kanani ya wuya ne ga yan sai timi nan amma da ga sabura ga guta a da sabura na ta'atillahi wala kurojin wala mi wato sako akuru waje wacce na wasu bayan rai akuru waji wacce da zan biyar daga makanta wa rai akuru waji wacce ba alkuranu rai akuru waji wacce sadaka rai da zangi ya buwo akuru waji wacce lawar dandoji wacce da shi tike tun so ga haji na rai ibn wale wani kuma ci ranar wotin ya wunji kiyayen wunji ga cikin jami'ar ne ba ta ya saburu ala ta'akin lahi amma da saburu amil masu yace wala akuro ji wala le shi olugwa gbarufu wala ya ci olugwa akuriyo ko dukiya da ci bai mulki da ci wala zalunci olugwa akuri luje wuce ko ezu shi shi yin zagi na sanu yuyu gan ulu ji lalata gangani ga wani ya zaci wula akuru ji yawon ci luhun wawon ci ga yakutan ji wuce ma akuri wuce kore wato ga gaskiya nan ya zamu su jiwoyi shi na jin gaskiya nan by force wala kuro jiwo wala go sun gaskiya na wala waga lagwa su yabin nan a kuro ji gore wale ga sabra adil ma su yace da mu a ci da sabra ala kadarilla yanzu la kuro je ke kaddara yin sai ce ko ne ta ci ya zaga su mi bijin su ba fara. fata ya ci shi to man to ji makanta to man to jahili to nusa to zakan ji to baji to zagi to tsofo to tsofuwa to zagi min to zaba zuma to zai je ilimi na to zai je ilimi nan fati kullu bani adam khata bani adam dun da bici ci zo wa khairul khata'ina at-tawwabun zai maji alkhairi ga mine zai je cin bici na ga zai je ji tuba na wa kultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara sai ci ga ba gafara da sai ci yursilu sama alaikum midrara sai ci ajili biyaye wani kun bi amwalin sai ci ma to su mabe dukiya shi waya ja'allakum jannatin sai ci ma ye latiji waya allakun anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qara sai da dokun da istighfaru jinwe la so da wuce ya zaba wa ma kana Allah mu'azibuhum wa anta fihim fa kwa jan azaba wa mada sakani aba wa ma ka Allah mu'azibuhum wa hum yastaghfirun so ko ma jan azaba mai dokun gangani da bi bayan gafara ya so ji gana ko gafara ngole e za mu dokun gangani da tubaji da dai shirka na e wagun la tubuji zane wu zane ai eh, wagun tubu buji zane dan ci na ai eh, wagun latu buji wallazina la yaduna ma Allah ila an akhara wa la yasluna nafsa la harama Allah illa bil haqqi wa la yaznuna wa man yaf'al zalika yalqa asama yudaf lahu al azab yawm al qiyamati yaqul fi muhana illa man taba da je lai fato ci bacha amma wuza amma da ya ana ga ga na bi azaba na tana inda gwabe ga tuba jina fa khalafa min ba'di khalfun don da shabe zuma gwai a zuwa salata a sallata yi wata ba hushawa ce amma mutu shawa fa sau fa yalkauna gayya za ta sha daina ya gaya illa manta ba sai zai ja tuba jinin ko zai ji ɗaya gaskiya mai na ilimin eh, sona waga su ala tuba jin ko ina da zai yalfi mu na ma'azin na minal albayi na ta ruhuda zai je la gaskiya sai da so ki kishin bayani da bayan kishin yan ya ba wina min ba di ma bayyana wulin nasu fil kitab bayanai ya ga ne ya ga da ni ta shi wani ula'ika jama'a wuce shi ya la'anuhum Allah sai ta bulana ja wa ya la'anuhum la'inuna sai ji mai bulana na a bulana ja inda gwa zai shiga tubajin da zina tabu da ja tubajin wa aslahu amma jarajin wa bayyanu ma bayani jina ki sharati tuba sharati tuba yi da al-ikhlasu wa ga ajin wajibu su ko Allah lillahi dinul khaliq rabon keki ibuna ni diga nadamu tauba rabon ya tubu tubuwo ina alama ya mini sharatin ya tubo da ganci zuku wani da ni ya ga wa ya je ba da ji laifi wuce ya falan yi sirru amma da ya sa alama fa alwa da ya sa ta tiye na afe sai ji na ba da ganci zuku wa ma yi da ni ya ga wa je ba da yi eyi eh, rin wuce jibiya maga ya ke yanzu an jijo wala ki zan jolo jike wala jinwa wala ki Allah ya wato ne ga alama ya zanna tuba jin ko ji ko eh guba madaban duri eh ji dawa gidi kuma jin ke jin eh ji dawa gidi kuma ngbawo ga wa jin bai laji fahimta na wa ga da littafin madarijus saliki na ibn qayyim wa la bayani ga ga zan doro ne gaji dawa lo yedidi e ko ji dawa lo bidiya ko ji dawa lo e na le ba wo to e ti gangan ga tuci yin ba na za wuci tu ba un ga yi gagagan keninu kujikinu ti fe ji dawa lo yedidi wuci de na uluku jikini suji dawu lo sunna umuluku jikini la bayani uji a gaji ga gane jimi ga ile masala kaza masala kaza masala kaza masala kaza na ulwa ga yabo nan na ga illa allazina tabu an ya tuba jin wa aslahu a ci majara jin wa bayyanu a ci ma bayani jinan wato na nga lawo ga zanen wa kijo wa tuba jo again zane shi magate jin bidiya wuce gangani juyin de na wula bayani wuce ya la tuba ya la tuba ji gani juyin fanima kaga a maji tuba tu ya gangani bayani da shi mai manyan sunna shi wuce fe na wole nan wudu jikiyo wudu waza wudu tuba ne ga alama ya zana tuba jin hmm. ko ye ji ganewa ẹ̀rù ṣíṣùn fún ìdáwọlé ẹ̀dẹ̀ ohun tí ojú látàmú tùlùmọ́ tùlùmọ́ ti ka ilẹ̀ ẹgẹ́ su bí ọtún sún ìgbà náà gan náà kẹ́yìn wọn láàbí tọ̀bẹ́ ti ka ilẹ̀ ata tó tó jẹun ní kókà tó túbà tó ń fúláwò gẹ̀gẹ̀ ọ̀hún tí a tó wá náà. báyìí abúlé asùn àlàáṣà àdínyẹ́ ìgbẹ́gàrẹ́ yá ti náà òfin ìjìn àkídẹ́ ń mu tẹ́fẹ́lẹ́ntì bí àkídẹ́ àṣà mucatu ba jeron to littafi kai littafin yin shigan aliba na don usuli diyana bayani da na filla filla wato rabi jiya mu tada da ita ba har wazo wele sashi zai ji mala mutu a gidan a shaira na harbi yinin ne aji kiya aji tuba mu mato tuba ji zon wato littafi ka cin bele da na susunu bayani ¿Mm? ibnu aqil alhambali amul wafa nfe ngo le akida mu tazilanci be gandun ma ba ji daga hadisi zanu to suma akida mu tazilanci su hmm. wato litafi kaga litafi an risalen tauba yan abul wafa ibn akidi sami tun masala ce one by one cikin bula ne fito mutazila jin gaza da yayi to suma akida zilanci mutuwa taqiyuddin lilali wuji tarikan tijaniya da ban doro ci da tuba jin daga aqida tijaniya ran to lita shika alhajiyatul hadiya ila tariqati tijaniya alaikum salam a sheikh muhammad tahir mai gari sun fi tarikan tijaniya wanda ji kafin da to ibrahim kaula in gozo da ne shi shimci ji tarika tijaniya har wanda da da ba ibrahim kaula je ji makantu ya da ne gozo da ne ji shehu ti tan jago kashi kuma tuba ji inda tuba ji daga tarika tijaniya eh Na najira shi wani kenci mutane ta ka a sheikh ibrahim inyas a senegali hayatu wa ara wayan doli no jiraddi ya dalala to ibrahim kaula da tijaniya shi nan wuce lawu gan ya zubu nan tari ka tijaniya mutu amma an ga wale mu je youtube na waki jan ala waki uci sheikh abdul samad ya gana kun ji kiyo kun ji tarika yin tijaniya ko mun tarika yin tijaniya nan waje shehi wuci ko haka babu na sai ne ga west africa lokacin wucin da kyar na ile ga wunji hankali a zuma ibrahim kawai labar da na yi next year ga shek da sama dono shek da sama ci ma tuba ji daga tarika ya tijaniyo mutane ta afika na wajen rajiya tijaniya ji yawon wato ni ko gubagan wuya gwawa daga tarika ya tijaniyo aga yi ta fi salifu da yi da sunna azajiru anil bidanci hmm. almusawi nfeji su nfeji shi'anci wuji shi'anci har su babu ne ji makaranta ya kuma ni gub da gub gani a ta zaune isa tuba ji wuji tuba ni wuso so shimbo wuci so so wa mi tu dola la fe shi aji fata wuci so a tẹmẹ àti rita ihun jàre di ji àti rita ihun ti gan kashful asari tonin asiri wa sabri atil ayi matala tahari. hari ita abin gai gai lillahi sun mali tarihi ayatul kasrawi ayatul kasrawi kun je limi gato kuma ni shi aka yi ma amma wa tijo kun ji shi an ci wuce tuba ji umarji tuba na wuce littafi kai littafin ya kasru sanam a ke dai man ci dabo mini manya shi a jana ga alkasrawi nan shi an ciyen rafidanci da imamiyan gufe yin tsabon har waje mawuci ko waje marge bididi har waje tunu sai ne kare shi irambu wuta tuba ji wuta to litafi ka gen sai shi an ci kawai shi ya ji gugu ne nole ne ga ga kiyo tuba wangiyo amma yanzu shi mutu gagan a wuce susu a ci a gafe ya ẹgbẹ́ susu wanda wato ba jani gama nan al'aslu baka umakana alamakana asali enawo ta ci ugbona nga bu yi ta ya e zabe ba da kashi ya ba man kici dona za a ci gan salamu alaikum man kaza kaza kaza nga alam ta kun zalika jali a shi wuji na ga jami'a ne nake fugana ga ya eh, tubutu in ya tuba ji daga akidan jami'o ne ga ta ya zara min bida min tauba cika ma zara min bida cika ken ni na shabu fata zando do ga da jami'a dan do ci wani wannan lugwa zando ru wani sai ce kibo e ce wa ya tuba jo mai jiradi ya jami'a kan ga mi ya go ga bugo zubin mu ne ga kiyo ne ga tuba wanjo ela da shi shi unda ga mango ci ngan su haula wa haula ne fe dun be zane ji me fe dun be zane ji ne len be zai nin dore a ga zane yi don ya klifa bayin al batili wa la gaskiya de gamane wujun ke ba ni masalbi sun al haqq bil batili wa taktumuna al haqq wa antum talemun ko ji gana ko so wale gan you need to be very very careful báyìí bí dọ́rẹ́ la ṣíṣe wọ́n ti dáhùn lọ́sọ̀kọ́jọ́ sún lẹ́yìn daga nan mallu a coci wani lala suna wani suna su kwada suna kama na ji wangi wangi nan fadu biya ko ya hmm. e zaga shi ga zainin fujiji mani alhali ma ni sa a sallar mugan ga sallar juma jamu ibo juma zanu ji ali salatu yau mu juma'ati fas'au ila zikirillah E ji sallah sai biya lulai sallar jana'iza mun mutum da mini sallar mai bana ni bi ga sallu ala sahibukum annabi ga laka wallahu salata za a dasa ta ya tawadda idza ma yanzu fi sallan janaza babu ya Allah babu taimamu hmm? sai shiga fanki ma ta balakum minan nisa masna salata wa ba man wace ma ka shi bayani ga yanzu jinu gogunu ga lokacin ni maji kiya maji bayani ga ga wuce ina ta ya ah. sai za shi yin ga police ba ta be soja ba ta yi kafiri ya ba hadisi na anabi uci ga anabi a alaihi wasallam ga jila so to shiro so to kilabun nari alalima hadisin na tazo ka hadisi na maga tazo alama yi kafiri a ga lai ba ta yi kafiri sace jima'an ke da gbalo ari eza dambo nga wa dagba lo sokoto kanyu chi ni ti aru meza kazabe we wa gba kafiri chi o fe mo fe chi mi dole kila ya yi zaji kafire ebo inda ce to mai je irin ce mai mine kafira hmm adal to suna ba ba so wale gan ezu susun ta bidiya nu fe jinle no no le ngo gbe ga bidai dan bidiya talawuni dan hmm. bidiya je kalaban idza la kullu amanu kalu amanna wai za ka lauyi lashi ya su ni kalu inna ma ku dan bidiya din dan bidiya ga mai shi wani da sabatu ta cinye ni gwanin ya ci ya wulai bi wajin wa wulai bi bidiya shi shi ya alwaki foto wajen wugu ta can abun na wugu wani lewu da zai nin dore yau le kiyo gama na zuci a ki da yan bidiya ji gudu ma ungu a kyan wagan wajen bayyana ya boye ije na waza fati da nin dore ne. ko mai ga shishi yau yan ne ba ta yan bidiya ji ju wa ga a fedo to ɗan bidiya gan ji zuku wujin ga cabo ga fedo to ne bidiya gan wancan lawaya ni hmm. wa fe jan ya jibi.

tagun da akida en do wuge ne yi bayi ngama na imam ahmad ibn hanbali nge yaba al harith al muhasibi aga imam imamu ahmad al harith yaji badare al harith yaji kadare al harith yaji kadare al harith yaji kadare imam ahmad ga harisu akida sakpa da biyu ya jibo muto ka kunya za kaza da sabu non wula da ga akida sakpa da wuge jikiyo e kiya ni, nga mala akide sunna jama sunna je je do do shi tuba to yimbi dia ja mm. e bona shubwa khatwa fa shubwa fe bala ngole age baze tuba be e ti fa ja ne ji tuba e ji mada bo e fe zalefia sala wuce fe zalefia jima e fe zalefia ramadan fe zalefia azun ya shure fe zalefia ko mm. alule fe zalefia wajida sallama fe zalefia ko ji gane ku haji wa fizalisiya da sauransu wani ga hadisi da ka kayi na je laugun ya eh, yi zaba don gudun na je fizalisiya ne wallawa da bai na hula eh, ya salas ya bane ya guta nan ngai unwanu sa'adati tishi ya kiyo eh, tishi ya emawo wale ga ɗaya ji zaba ne lala da emawo ban mai ya guta ne hmm? a mana eh Wa waga ibe imani wa de mawo allazina amanu wallan yalbisu imanun bi zulmin da ya imani ji amala zalunci kai imani a na ulaika lahum al-amn da wunci ya ji amin ta ji gbata ci zikiri jin wa cin da gbata ala bi zikrillahi innul qulub ko ji gani ku a emi na gwofiyanin wale mawa biyaza imi wangi wale mawa biyaza waje tuci wangi na jin wala nan wale mawa biyaza waje makwabci ne da kirki nan wale mawa biyaza yanne bai ne wanda mini kibo yana je la sadatu bi ya za wangi nan wa mage waga waje gbata ce na sako ga ya wani lugu su kuwe sako je ya wala le ba wunji tupa wala wa ga wunji ka wala ta tukun

insha Allah wal ilmu inda Allah subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka